Mustapha Rezaid One TV duniyar nishadi. ina dan bello yau mai ci ko mana nawa ne albashi dan su na kasa miliyan 21 ne kawai nawa miliyan 21 naira miliyan 21 sun yawa ne yayi daidai da albashin malamai na firamare 350 to kowa daidai aikin sa daidai albashin sa mana albashin dan majalisa guda daya a bar musu kayan su za gyara ilimi ku bar su su yi sha'anin su mana to wallahi ban ana hada musu da kudin man mota ne ko kudin kayan sakawa sarki wai ko mutumin nan ba hasara ake musu ba kuwa ka sakar da ta kwafta daga bakin ka jira jira jira in jira in dauki me malam ci gaba da aikin ka ana kowa bacci in kasu mu ma ba mu suke mana baccin ba <laughs> rara ya abun alkhairi a maiduguri amma yanzu ba abun da ya ba masa ba a ce kudi aka bani kai bara in ja baki na in shiru wallahi ba zan to amma me yasa ba za mu yaba masa ba tunda yayin kuskure muna faɗa to ai matsalar in na yaba masa ma wani hatsi ne ma albarka sai yayi mutane duk nawa ne suke aikata abin da suke so eh kuma me zai faru sai na yaba masa rayuwa muke duba ma da Allah to kuma matsalar yanzu sai ka ji an fara zagin iyayena ah! ni ba zan iya jura ana zagin iyayena ba gaskiya wannan gaskiya to amma ai yayi kokari tunda wasu ba su yi ba bara na shafa wa kaina lafiya yan uwa ku gabarce ni aitin light again. na ce ba ga koya ta ta gifta ta nan ba ni dai da ido na ban gani ba to ai kenan na kafa tarihi to me kai na bajin da haka duk sanda aka sace agwagwa ni yake ban gudu da ita yaushe sanda fa muna satar kaji da agwagi a unguwa amma dai na san na tambaye ka ai zaka faɗa min waɗanda suka sa ku in kama ni so biyu ban faɗi wanda yake samu mai satar ko haka na ku tsarin yake a haka tsarin ne yake ku ba ku faɗa durin tsiduwa to yanzu za a fito wanda akwai ta koya <laughs> to ga madariyar kai bayani ayo <laughs> Ina DJ AB. Wa ya bata maka rai. An ban kyautar miliyan goma ban karba ba. Yaushe? Jiya. Dena ba juna ƙarya fa. Ya za kuɗi da hannun hagu in karba. Tarbiya wasa ce. Zan faci ku. Mai dawa yara wandonka. Me yasa kake sa wando haka? A haba. Ya zancen kwakwalwar. Kai me matsalar ka? To me a gaban ka? kaji ka ji aikin hankali wai na larabi ka ce matsoraci ne kuma a hakan na fara soyayya da budurwarka sorry wasa nake ma <laughs> ya dan kwambo ya haka ba na shiri da yin kana namiji kuma yanzu nan sai balsa ta ta gashi ko kwanan nan sai mutuwa ake in Allah ya sai ka riga ni mutuwa yawa prince ni fa na gaji da ganin ka haka kai ka fara yin auren nan mana kamar ya dan yaso idan kai sai in biyo bayan ka ko kai ka san ni Romeo ne ko ba Romeo ba ga mata nan Bridget a TikTok fa kake ganin yan mata su din ba mata bane <laughs> ba da ni ba ina kawai zan saka kata ta nemo maka da nemo mata na rantse maka to da ido na ma na gani an samu matsala ballantana a ce wani ne ya gani. to gaskiya a san yanda za a yi wai kai ka fara yin auren nan mana yo ni ina da mata mata na tiri ba uku sarki ko ba haka bane ayo <laughs> wallahi alhamdulillah da idan talaka ya fara budewa na rinsa maka sarki kai su wace magana kake yi kuwa iyayensu sun mulki iyayenmu su kuma suna mulkar mu ƴaƴansu kuma su mulki ƴaƴanmu wallahi ba zai kai matasa ya ne daga yau babu wanda zai ƙara bara ka shirya bin jam'iyyar matasa ko har yanzu bawa ne kai sun hana zanga-zanga yanzu kuma ana yakin sun koro aikin kana kyau dan bello wai ba shi izini ni ne nan haba ka haba dan Allah wace uwar suke tsina na mana banda sata wasu wace magana kake yi kuwa wargaje asirin su dan bello mu ka ba faɗa shugaban ƙasan China ya zo ya kwashe su ko noma su yi mara Beraye kawai <laughs> wai dama haka dan gwaje ke fama da talakawa ai mafarki ne yana yi kuɗi dan wata ma sai da na kara mar jari ka a mafarkin jiya ya daɗi haba professor kai dai Allah yayi mana talauci amin amin karfa ku ji ni shiru kwana biyu ku ɗauka mutuwa nai to alqur'ani yanzu ma na fi lafiya